Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31 da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mata Alfa Radio Kumasi kuna kuma iya kama mata hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 14 ga watan Nuwamba na shekarar 2018. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an fara wani taron faɗakar da matasa akan mahimmancin zaman lafiya a jamhuriyar Nijar wanda kungiyar Siriyaho ta shirya. Za kuma ku ji cewa Majalisar Ministocin Najeriya ta amince da ba da kwangilar share da gwalan gurbataccen man fetur a yankin Niger Delta da ke Najeriya. da shike yau ce ranar yin faɗakarwa akan cutar saga, da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe muna nan tafa da rahoto akan yanayin cutar da kuma jinyarta Za kuma mu buɗe layukan wayar ma an don ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan yadda kuke ganin ƙoƙarin da ake yi na sauƙaƙawa masu cutar siga a inda kuke. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar, amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum. Yankunan mutanen ƙasar Kamaru masu magana da harshen Ingilishi ya ɗaiɗaice tun bayan wani farmaki da 'yan sanda suka kai a yankin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane talatin a cikin kwanaki biyu. Sabon faɗan ya kaure ne kusan sati ɗaya da rantsar da shugaban ƙasar Paul Biya wanda ya gargaɗi ga 'yan awaran ƙasar da su ajiye makamansu ko kuma a kashe su. A yau laraba ne mai magana da yawun rundunar sojojin kasar Colonel Daida Bejik ya faɗa cewar an samu ƙaruwar mace-mace biyu bayan aron gama da aka samu tsakanin 'yan awarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama, inda ya ce yawan mutanen da aka kashe sun cire mutane talatin. Mai magana da yawun ƙungiyar ta 'yan aware Ivo Tampang kuma ya shaida ma kamfanin dillancin labaran Reuters cewar mayakan nasu biyu ne kawai aka kashe amma su kuma sun yi nasarar kashe eh, eh, sun kashe sojojin gwamnati goma sha uku a yau laraba ne ministan tsaron isra'ila adiv lebanon ya bayyana da murabus ɗansa a wani mataki da ya nuna yake nuna na rashin gamsuwa da yarjejeniyar da aka shirya na kawo ƙarshen wannan rikici da ke da ƙungiyar hamas Labinman ya bayyana da cewar wannan murabus ɗin da gwamnatin ta da ya yi a wannan gwamnatin shine zai ba da tabbacin cewar bai aminta da abun nan da ake yi ba wanda ƙasar Masar ke ƙoƙarin shiga tsakani don daidaito. Kamar yadda ya yi bayani a cikin jawabinsa yana cewar wannan bai yi daidai ba, ya kuma nemi da cewar a kawo ƙarshen wannan matsalar. Labanan ya ce wannan yarjejeniyar tamkar nuna goyon baya ne ga ayyukan ta'addanci. Gabanin murabus ɗin ministan tsaron na Isra'ila, Firaminista Benjamin Netanyahu ya, kara matakin da ya ɗauka na wannan tsagaita wuta a Gaza. bayan yarjejeniyar da aka cimma a lokacin da shugaban ƙaramin ƙungiyar na Hamas da suka amince da ita. Matakin tsagaita wutar dai ya biyo bayan kwashe kwanaki da aka yi ana fada a tsakanin kungiyoyin da kuma bangarorin biyu. Firaministan Birtaniya Theresa May na faɗi tashin ganin ta ja hankalin mukarraban gwamnatinta don su yi goyon baya ga daftarin yarjejeniyar ficewa daga ƙungiyar ƙasashen Turai. wanda masu shiga tsakanin kasar suka ce an kwashe kwanaki ana kai ruwa rana da ƙoƙarin ganin cewar an kawo ƙarshen wannan takaddama. sai dai wannan daftari mai shafi ɗari biyar na ci gaba da haifar da saɓani a tsakanin 'yan jam'iyyar conservative mai mulki da kuma majalisar dokokin birtaniya wacce ita ce za ta bayyanar da ƙarshen wannan takaddama. yayin da rahotanni suka fara nuna cewa an cimma wata matsaya 'yan gani kashenin masu goyon bayan ficewa daga kasar birtaniya da kasar birtaniya ta fice daga cikin turai sun soki yarjejeniya wacce a kulla wadda aka kulla tun lokacin tsohon ministan harkokin wajen na birtaniya boris johnson da ya yi murabus daga mukamin sa a farkon wannan shekarar su ma dai masu manyan jami'u a cikin gwamnatin sun nuna rashin amincewarsu da kuma yardar wannan ficewa daga wannan yarjejeniyar labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc masu ayyukan ceto sun gano ƙarin gawawwaki a yankunan da wuta ke ci da talakume a nan jihar california wannan wutar dai ta ci gaba da ci tun wanda ta yi sanadiyar mutuwa da kuma asarar dukiyoyi ya zuwa yanzu dai a wannan dai an mutu mutane da suka mutu sun kai mutum arba'in da takwas. tawagar masu ayyukan ceton suna amfani da karnuka masu bincike da kuma binciken diddigi. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar yau aka fara gudanar da wani taron kwanaki uku a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar Siriyaho wato ECOWAS da nufin faɗakar da matasa mahimmancin zaman lafiya a wannan lokacin da masu tayar da ƙayar baya ke fakewa da addini don cusa matasa a ƙidar ƙin jinin abokan zama. Cikin mahalarta taron har da mai martaba sarkin Kano Sanusi Lami da Sanusi na biyu da Firayim Ministan Nijar Birji Rafini. Wakilin murya Amurka Sulaiman Munibarma ya aiko mana da ƙarin bayani daga Yamai. Yawaitar wa'azi kala-kala daga malaman addinai barkatai wani abu ne da hukumomin kasashen Afirka ta yamma suka hango cewa yana barazana wa zaman lafiyar wannan yanki. Dalili kenan da kungiyar sai yawo ta hango bukatar bullo da matakan kare matasa daga barazanar fadawa tarkon masu ayyukan yaɗin munar aƙida. Mafari kenan da wannan taro kewaye a kan shawarwarin da aka tsayar a shekarar 2016 ta yadda za a ƙara ƙarfafa matakan rigakafin ɓarkewar rigingimun addini ko warware su ta hanyar sulhu a duk lokacin da irin wannan bukata ta taso in ji prime minister birjira fini la mauvaise compréhension et de l'instrumentalisation de la religion la forte nécessité de renforcer l'éducation à la culture de la paix à travers le dialogue inclusif mayar da hankali akan ayyukan wayar da kan al'umma wata hanya ce da wani mai wa'azin musulunci a kafafen labarai ustaz haladu yahaya ke ganin idan ana haɗuwa ana canza miyau kowa zai fahimci matsayin shi musamman ma addinin musulunci da ya ce la'ikra din mutane kenan za su gano kowa ya gano matsayin shi kowa ya gano matsayin inda addinin shi ya tsaida shi bisa abin da za a zartawa da bisa abin da za a yi. Pastor Sabo Baciri na majami'ar Ade ya yaba da wannan taro da yake ganin yana da kyau a bambanta shi da waɗanda aka saba shiryawa a wasu fannonin na daban. Irin wanga taro da an ka gayyato matasa bai kamata ya zama kamar irin taro ba eh, da ake yi ɗaukar shawara a jiwar ita. In ba mu yi aiki da abin da za mu tsara bana kenan kamar mun ɗauki alhakin kanmu. Babban bako mai bada lacca a wannan taro sarkin Kano mai martaba Sultan Muhammadu Sanusi na biyu ya zo da wasu shawarwarin da yake yi wa kallon mafitar wannan al'amari. Na farko dai talauci wanda ya manewa Afirka sauran kasashen duniya sun yaƙe shi amma mu yana mana kanta. Ah, na biyu harkar ilimi kuma idan ana ganin cewa yaɗuwar ilimin nan da harussan ah, waje kamar turanci da faransanci yana wahala ya kamata a dinga amfani da harsanmu na gida da saboda yaɗa ilimi. Ah, na uku akwai wato su kansu 'yan siyasar shugabanni fahimtar cewa rarraba kan al'umma ah, da sunan kabilanci ko addini ba zai haifa wa ƙasa alkhairi ba ah, na ƙarshe kuma yawan haife-haife da ake yi da yara da ba samun karatu ya kamata mu tsaya mu duba a kan yawan al'umma wanda shi kansa samun yawan mutane musamman matasa da ba su da abin da za su yi yana haifa tashin hankali tawagogin matasa mabiya addinai daban-daban daga kasashe 15 na ecowas ne ke halartar wannan taro kuma a cewar shugaban majalisar matasan nishar aliyu umaru mu ba mu yarda a amfani da matasa don a sa wuta cikin mu. kun da kanku kun san da in babu kwanci hankali ba a ci gaba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar Allah a gaida Sulaiman Mana Barma yanzu kuma za mu koma Najeriya A yau ne Majalisar Ministocin Ƙasar ƙarƙashin jagorancin mataimakin shugaban ƙasa Farfesa Yemi Osibanju ta yi muhawara tare da amincewa da bada muhimman ayyuka ga 'yan kwangila da ƙwararrun kamfanoni da suka bi ƙa'idodin da dokokin Najeriya suka shimfiɗa wajen gudanar da gagarumin aikin nan na share da gwalan gurɓataccen man fetur a yankin Niger Delta da ke Najeriya. Wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa ya yi hira da ministan kula da yanayi da muhalli Ibrahim Usman Jibrin akan wannan batun. watan ga Umar Faruk Musa. wannan aiki wanda shine irinsa na farko a shekaru 40 tun da aka fara haƙon man fetur a yankin naja delta na najeriya yana zuwa ne a daidai lokacin da al'ummar yankin suke ta korafi cewa sun koma baya kuma suna fuskantar ƙalubale na rashin yin noma da kamun kifi sana'ar da suka ce shi ne suka gada kakanni wa kakanni kuma ya sanya waɗansu tsagiru 'yan yankin na naja delta suke tada zaune tsaye wurin fasa butun mai satar mai da kuma hallaka masu ayyukan haƙumai a wannan yanki ministan kula da yanayi da muhalli wanda kuma shine ke jagorancin wannan babban aiki alhaji ibrahim usman jibrin ya yi min ƙarin haske dangane da muhimmancin wannan aiki ga gwamnatin najeriya muhimmancin wannan shine kyan duk wani mutum shugaba na kwarai idan ya yi alkawari ya cika da yake nan shugaba ya musu alkawari lokacin da yake yakin neman zaɓe shekaru uku ko hudu da suka wuce sun gwada masa ga matsalar da suke da shi ya kuma musu alkawari cewa in allah ya sa kun zaɓe ni jama'a sun zaɓe ni to na yi muku alkawari wannan matsala zan karu muku da shi kuma da ya samu nasara din ya ce mana ga aiki da na yi alkawari a kai ina son ku je ku kawar da wannan damuwa da ke damun mutanen nan ku cika musu alkawarin da na ɗauka a kai to alkawari kaya ne an ba mu dama mai wannan aiki kamar yadda na faɗa duk aikin da ake tun lokacin da aka samu matsalan wannan dagwalon mai fiye da shekaru wurin arba'in ba taɓa samun lokacin da gwamnati ta nuna cewa ta damu da harkar da ya damu jama'a ba sai wannan karo domin irin abubuwan da aka tsara na gudanar da aikin ya sa su kamfanoni mai da suke zukewa wurin ba da kuɗi sun fito yanzu sun fahimci cewa da gaske ake kuma za a yi da su kuma sun tabbatar da in sun ba da kudaden nan ba za a yi wasa da su a shigar da su hanyar da basu dace ba shi yasa har suka yadda yanzu suka sako kuɗi dala miliyan 180 yanzu wayannan kudade dala miliyan 180 suna asusun nan da aka baiwa kwamitin amintattu su kula da wannan aiki saboda aka duk lokacin da aka ba 'yan kwangila aiki iyaka abin da za mu yi in sun rubuto ga abin da muke so mu nuna wa wannan kwamitin amintattu su sako kudin nan a biya 'yan kwangilan kuma akwai abubuwa da aka tsara na bin diddigin aiki din a tabbatar da cewa duk abin da za ka yi an tabbatar abun da aka sa ka yi ne kuma yana da amfani ga jama'a so wannan aiki muhimmancinsa musamman wurin kawar da cututtuka da jama'a suka yi fama da shi da rashin adalci da aka musu a baya yanzu gwamnati ta ɗauko matakin gyara wannan rashin adalci ta yi musu adalci ta gyara musu muhalli yadda za su koma ga harkansu ta noma da kamun kifi da wasu sana'o'i wadda dagwalon mai din nan ya hana su yi a da. ministan muhalli kenan na najeriya ibrahim usman jibrin bayan da aka kammala taron majalisar ministoci ta najeriya da karin haske akan wannan aiki na share dagwalo na man fetur a yankin niger delta umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya shugaban kasa ka taimaka da da allah a gaida umar faruk musa Ranar 14 ga watan Nuwamban kowace shekara rana ce da hukumar lafiya da ake kira WHO a Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yin faɗakarwa a kan cutar saga da kuma taimakawa masu cutar. Wakilin sashen Hausa, baban gida Jibril, ya aiko mana da ƙarin bayani daga Legas. ranar 14 ga watan nuwamban kowace shekara rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin faɗakar da al'ummar duniya game da cutar diabetes ko kuma cutar siga wani kiyasi da hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya who ta fitar ya nuna cewa akwai mutane miliyan 346 da ke ɗauke da wannan cuta ta shiga a faɗin duniya abin ma fargaba kamar yadda kungiyar masu dauke da wannan cuta ta duniya ta fitar shine yadda kananan yara 'yan ƙasa da shekaru goma sha biyar da yawansu ya kai dubu saba'in ke kamuwa da nau'in farko na wannan cuta ta suga a duk shekara to ko ina mafita game da wannan cuta tambayar kenan da ne wa likita salo ibrahim wani likitan hada magunguna a najeriya a yanzu duniyar kimiyya ta magunguna na bature shi ciwon suka baya da magani yawanci magungunan da ake amfani da su ana amfani da su ne don a samu sauki kada cutar ta kai wani matsayin da za ta lahanta shi marar lafiya amma akan samu sauki wato abin da ake cewa management a tsaye da cutai kada ta kai wani yanayin da za ta hallaka ko kuma ta nakasa wanda yake dauke da wannan cuta to ko wani hali masu dauke da wannan cuta ke ciki bisa alakari da tsadan magungunan jinyan wannan cuta malam hamis wani mai dauke da cutar siga ne na farko kaga yana taba ainihin mazakutan da namiji sai ka ji ba ka da karfi ɗaya kenan na biyunsa kuma rauni in ka ji rauni ya kasa warkewa da wuri ne za ka dan ji ya samu kamar mutum mai lafiya ya kwana biyu uku ka ga ya warke kai sai ka dauki mai da ciwon diabetes sai ya dauki kusan ma wata guda yana fama da laluran nan in ba a yi sa'a ba kafa musamman ma a kafa ko a dan yatsa to kafa sai a yanke ta ko a yanke dan yatsa yana haifar da hawan jini to na ukunsa uh, eh, kamar yana taba ido idan yanzu ma ka gani ido na ta na hannun daman nan gaba ɗayansa ya sa min yana ina ta faman zuwa asibiti sai dai kuma bisa la'akari da yadda wannan cuta ke ci gaba da karuwa a tsakanin al'umma manya da ƙanana na sake tambayar likita ko ana sa ko kuma baza shi kamar yadda yake a tsakanin wasu cutuka da ake da su to shi wannan ciwo na sukari yana da nau'i na gado wasu sukan gaje shi daga iyaye ko kakanni sai dai shi ba a ɗauka shi kamar yadda ake ɗauka wasu cututtuka da suka shafi eh, bil'adama amma akan gaje shi gado yana cikin abubuwan da sukan sanya shi sannan kuma cin abinci da rashin motsa jiki yadda ya kamata yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke haddasa shi. Babban Jibrin murya Amurka daga Legas. ya ubangiji sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa kuma da a gaida baban gida jibril yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shinya shinya kuke ganin ƙoƙarin da ake yi na sauƙaƙawa masu cutar siga inda kuke amma kafin mu buɗe layukanmu ku shaƙata da wannan waƙar. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun samu kira na farko daga jihar Nasarawa. Assalamu alaikum suna na shafale kafin magaji danya a kuma jihar Nasarawa malama barka da yi. Barka ka dai malam shafale a shekana na. To, ai hajiya Maryam mu dai kin san kasan nan sai a hankali inda dai Najeriya ne gaskiya shugabannin mu sai addu'a. to barin je kai tsaye wato wannan eh wannan cuta da yake damin al'umma namu eh. ga baki ɗaya a kasashen mu na afirka ni ina son in jawo hankalin gwamnatin mu na afirka kamata a ce suna taimakon waɗannan mutane da magunguna wanda kowane asibiti da ƙanana da manya za a rika kawo irin waɗannan magani kamar yadda ake zuwa da magani na cutan kanjamau kamata mm. ya a ce shi ma wannan ana taimako na magunguna ana kawowa ana zubawa a asibitoci ana taimakon bayan Allah da shi saboda a gaskiya wannan cutan ba karamin illa yake kawo ma al'umman mu najeriya na afirka baki ɗaya ba in cutar nan ya kama mutum musamman a ce kayi tuntuɓi mm. in sha allahu in ba allah ya kyauta ba sai kai matsayin da zai a yanke yatsa ko kuma kaga ga baki ɗaya ma kafan za ci dole sai an cire shi ba ka ba abun ya to mun gode malam shafali da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je kwanta gora. Maryam Dauda ina magana da injiniya mai gero makeri kwandago da jihar Niger. To injiniya muna jan ka. Wato gaskiya wagga cuta ta DRT ta fi karhin talaka ya dace gwamnati ta buɗe asibiti ta ba da magani kyauta game da al'umma. Amma a ce wai wanda rashin lahiyan ta kama ya ɗauki ne kan shi gaskiya ba zai iya ba. wata ɗaukar tsawaniyar ciwon sida daɗin nan to mm. ya dace a buɗe asibiti masu irin wannan cuta su zanta zuwa a san magani kyauta tsakani da Allah inda ana so a adiki Najeriya kuma talakawa da la'adar wani rashin lahar sauki ya dace a haka nan. Na gode injiniya mai girma kiri kwanta gurji jihar Naija. To mu ma mun gode injiniya yanzu kuma bari mu je Bauchi. Malam Malama Maryam barka da aiki. Barka kadai da wa muke magana daga Bauchi. Um, na Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi. To muna jan kamalan Ayuba. To yana da kyau dai har ga Allah masu wannan cututtuka a ware musu wurare a asibiti na musamman kuma a ba su magunguna kyauta in kamar yadda yan uwanmu suka faɗa saboda a taimaka musu mm. har ga Allah akwai su a jira ne da kuma ƙauyuka to yana da kyau a ware musu wuri na musamman a asibiti kuma a taimaka musu da magani kyauta na gode mai magana ayuba garba imam kafin mazaki a jihar Bauchi. To mu ma mun gode Malam Ayuba yanzu kuma bari mu je Taraba. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga Taraba. Barkan ki malama sunana Alhaji Sa'ad Muhammad Inuwa daga Fukuye. To muna jan ka Alhaji Sa'ad. wato game da batun maganan ciwon suga din nan eh. gaskiya yana da kyau gwamnati ta shiga ciki to kamar ta wani bangaren wannan na'am yana da kyau a rinka ba su kulawa na musamman kulawa din in the sense that gwamnati ta shigo ciki ta yi supplying magani a asibitoci hmm. so that masu wannan ciwo din a rinka taimaka musu da magani ya to kyauta. Mm. To mun gode Alhaji Sa'ad Muhammad da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Yobe. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga Yobe. Kana magana da malaki. To malam madaki muna jin ka. A matsayin dai masu wannan magani Muna jan sai ka dan daga murya dai. Yawwa masu ciwon ta kamata kuma kamar da ake taimaka sama sai biyar a taimaka. To mun gode ma daki ya ce su ma ya kamata masu ciwon saga a taimaka musu kamar yadda ake taimakawa masu cutar sida. Yanzu kuma bari mu je jihar Neja. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Neja. Malam. Yan barka da warhaka. Barka ka dai dawa muke magana. barka da warhaka. Barka ka dai dawa muke magana. Ana magana kagara. Dawa muke magana? Umar Rashi a jihar Niger. To muna jan ka. Saba ya da yi a kan magana maganar shahararwar da ya fata. Na? to malami daga neja kamar dai layin ka ya samu tangarda amma ka sake gwada kiran mu yanzu kuma bari mu sake komawa taraba salamu alaikum da wa muke magana daga taraba ana magana da bello jauro ma ne karamar hukumar gasol ta taraba state to muna jin kamalan bello lallai kamar yadda mutanen nan suka yi bayani ciwon suga mummunan ciwo ne wadda ya fi karfin talaka ya kamata gwamnati ta shigo ciki ta rika taimaka mana hmm. kamar ta wane fanni ne kake son gwamnati ta shigo ta taimaka akwai fannoni da yawa wadda yake a kawo magani asibiti wadda duk wani abubuwan da ya same shi na ciwon sugan nan a taimaka masa Malam Bello kenan daga Taraba mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu sake komawa Neja. Salamu alaikum da muke magana wa alaikum salamu. Ah, ana magana da Sa'idu mai wulfulan sa'alanin daga Kwantaguwa. To Malam Sa'idu muna jin ka. Ah, ni ina kira ne a gwamnatocin kasanmu ko ko gwamnonin jihohinmu da don Allah su ware wani wuri daga asibiti wanda yake wannan ciwo fa in an bibbiya shi ciwon suga ya ma ciwon kanjamau lai ya banna hmm. saboda ciwo ne wanda yake kama mutum in ya kama mutum bai da karfi sai dai ya halaka saboda haka da Allah su taimaka wanda yake cewa za su sa mutane suna zuwa suna awo domin su gane yaya suna da shi ma ko ba su da shi hmm. idan gwamnatoci suka ɗauko wannan tsari to mutane da yawa za su fahimci yaya lafiyar jikinsu yake To mun gode Malam Sa'idu daga Neja da wannan ra'ayi naka mun kuma gode ga duk waɗanda suka kira mu za mu dasa aya a nan sai kuma gobe idan Allah kai mu za zamu sake baku wata damar ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun daban. yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon ma'anan yana cewa karfe uku da minti hamsin da bakwai. Masu sauraro za ku yi mana afuwa ba za mu samu dama kawo muku labaran wasanni ba, amma yanzu dai ga labarai a takaici. Yankunan mutanen ƙasar Kamaru masu magana da harshen Ingilishi a ƙasar sun ɗaiɗaici tun bayan wani farmaki da 'yan sanda suka kai a yankin da ya sanadiyar mutuwar mutane talatin a cikin kwanaki biyu. Sabon faɗan ya kaure ne kusan sati ɗaya da rantsar da shugaban ƙasar Paul Biya. wanda ya gargaɗi 'yan aware na ƙasar da cewar ko su aje makamansu ko kuma a kashe su. A yau laraba ne mai magana da yawon rundunar sojojin kasar Colonel Daidai Beje ya faɗa cewar an samu ƙarin mace-mace biyu bayan aron gama da aka yi da 'yan sanda da kuma 'yan awarin. inda ya ce yau mutane ya ƙaru da suka mutu a yankin wanda ya kai mutane talatin. Mai magana da yawun ƙungiyar 'yan awarin Ivo Tamb ya kuma shaida ma gidan talabijin uh, uh, kamfanin dillancin labaran Reuters cewar mayakansu biyu ne kawai suka mutu amma su kuma sun samu nasarar kashe sojojin gwamnati guda goma sha uku rikicin siyasar kasar sri lanka ya ƙara ta'azzara a yau laraba bayan da 'yan majalisar dokokin suka amince da yanke hukuncin nan da bai dace ba To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. a madadin yusuf aliyu harande da ya taya na gabatar da shirin da mr ida hamdun da ta hada shirin da ba da umarni da injiniyan mu mr skip ne maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya.